ga dukan alamu bayan irin matsin lambar da shugaba muhammadu buhari ya samu daga waɗansu 'yan najeriya dangane da rashin masu bashi shara a kan sha'anin tattalin arziki da waɗansu fannoni shugaban dai ya ba bori kaya hau domin a yau ya naɗa dr adeyemi dipiolu a matsayin mai bashi shawara a kan sha'anin tattalin arziki da alhaji tijani abdullahi mai ba shawara a kan tsare-tsare da barista maryam uwais mai ba shawara a kan raya al'umma da kuma sanata babafemi ojudu a matsayin mai bada shawara a kan sha'anin siyasa To amma ko da yake an yi tsawon dan kwarekwaren buki na rantsar da waɗannan mutane, waɗansu kwararru akan sha'anin tattalin arziki a Najeriya suna ganin fa da walaki wato goro a miya. saboda dr adeyemi dipolo ana ganin cewa bai dace da a bashi wannan mukami akan sha'anin tattalin arzikin najeriya ba kamar yadda dr mutaka usman shugaban sashen tattalin arziki na jami'ar amadu bello a zaria yake bayyana mun a fire da na yi da shi da aka nada ya yi aiki ne da united nations majalisar ɗinkin duniya akan tattalin arziki a afirka da sauransu To, but matsalar da ake fama da ita yanzu a Najeriya ya kamata ya fuskanci mutane ne wa'anda suka san tattalin arzikin da yake cikin Najeriya ba wanda yake wajen Najeriya ba, ko kuma wa'anda za su ɗau shawara daga wasu ƙungiyoyi ko kuma su ma'aikatu da ke kasashen waje akan shawarwari shi tattalin arziki dama ya kasu kashe biyu akwai wanda suka yi imanin cewa gwamnati da 'yan kasuwa za su iya haɗa hannu a cin yadda tattalin arziki gaba akwai wanda kuma suka yi imanin cewa a'a kasuwa ce kawai a domin 'yan kasuwa su zo su zuba jari abin da yake faruwa yanzu a najeriya ya kamata a ce wanda ya san tattalin arzikin najeriya ne fiye da shekara goma eh, za ka iya karanta tattalin arziki a cikin takardu amma idan ka zo a cikin ƙasar yadda za a aikin ne wasu abu daban wanda za ka iya ba za ka iya fahimta ba kamar yadda wa'anda sun riga sun ba da masu a kan wannan fanni. Ba cewa ne ba zai iya ba amma kalubalen da ke gaban yanzu ya wuce wani ya zo daga wani wuri ya ba da shawarwarin da za su gida mutane daga wannan kanyin da ake ciki yanzu. Wato kana nufin ba wai kwarewarsa ake shakku ba amma kwarewar a akan sha'anin tattalin arziki da wahalolin da ƙasar ke fuskanta akan sha'anin tattalin arziki a yanzu shi yasa kila kwarewar shi ta kai can ba kenan. Kwarai ma kuwa ne ma magana. yanzu kamar kana ganin a najeriya babu wani wanda za a iya sawa ya cike wannan gurbin ko ya rike wannan mukami sai an kawo ne daga waje akwai mutane da yawa mana ai najeriya ma wasu kasashen ma suna zuwa tsare 'yan Najeriya su je su masu aiki. A waje ɗaya wani ƙwararre akan sha'anin tattalin arziki wato Malam Shu'aibu Idris ya ce lallai akwai gyara dangane da wannan naɗin da aka yi. Saboda abin da aka karanta da ƙwarewa a karatu daban kuma abin da ake iya aiwatarwa ko aka sani a zahiri wani abu ne kuma a daban. Mun daɗe ana ta ce ku ce a game da wannan matsayi na mai ba shugaban ƙasa shawara kan fannin tattalin arziki saboda taɓarɓarewar tattalin arzikin Najeriya da muka samu kanmu a ciki yanzu ko yanzu ina mun waye yi gari da cewa tattalin arzikin Najeriya ya koma na biyu maimakon da ne na daya a kasar Afirka yanzu Afirka ta kudu ta kere mana. To yanzu an kawo wannan shi da ta ita yanzu ba mutum ne wanda yake ya daɗe shekaru goma ko sha biyar ma ba sha kasar Najeriya yanzu an dawo da shi an ce an ba shi wannan matsayi ko ba komi shugaban kasa ya amsa kiran ɗan Najeriya ko kuma wanda suka yi ta koke-koken cewa bai naɗa mai ban shawara shawara a fannin tattalin arziki ba. Amma bayanai da ke fita daga gwamnati an ce shi mai ba da shawarar nan a me zai aiki ne a ofishin mataimakin shugaban kasa ba wai shugaba Buhari ba ne kenan kai tsaye zai ba shawarar nan ko? To in ka dubi yadda ake tafiyar da ah, mulkin demokaradiyya ah, yan Najeriya sun zafi eh, Muhammadu Buhari shugaban su saboda haka me ba mataimakin shugaban kasa shawara kamar yana ba shugaban kasan shawara ne. To kana ganin zai ba da shawara shawarar da za ta warware matsalolin tattalin arzikin Najeriya yanzu? Akwai abin da muke kira theory wato ka karanta a jami'a ka gani. Akwai abin da ake kira kuma practical wato ka taɓa tafiyar da harkokin a rayuwarka an gani. A ƙasan nan shekaru da yawa mukan kaskantar da jama'an da suka kasan cikin Najeriya mu ƙetara mu ɗauko wasu wanda muke ganin sun je wasu ƙasashe sun iya turanci sai a kawo su su zo a ce su ne suka iya su zo su yawanci kuma kwalliya ba ta kan biya kuɗin sabulu ba. Malam Shu'abu Idris kenan kwararre akan sha'anin tattalin arziki a tattauna da na da shi a Abuja. Sannan tun farko kun ji ra'ayin Dr. Muntaka Usman kwararre akan sha'anin tattalin arziki kuma shugaban sashen tattalin arzikin na Jami'ar Ahmadu Bello a Zaria a tattauna da na da shi. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya.